muna ba da da aka samu saboda muna so sun masu rekodin don kinta wanda da saboda da kuma bayan an amfanin ba a nan kaɗai ba ne zai amfani mutane da yawa kwarai da gaske wannan black idan aka tattara shi kusan yana fita har ma ba a najeriya ba yana fita tsohohi makwabta haka da yawa wasu suka ce sun yi kafin na a wasu garuruka haka sun kasa da saboda fa'idar ne muka jira su mun ci lokaci a gobe yau muna biyar ga watan goma da hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da goma ga watan bakwai dubu biyu da sha shida. Allah cikin kudurarki ya ba malam dama ya halarta wannan masallaci a cikin wannan unguwa ta unguwar sojoji don gabatar da mu'adara ba don komai ba saboda nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mun kammala azumin wata Ramadana kuma alhamdulillah mun fito ranar idi a an yi idi da mu da yara da tsalle da baki daya an fito a yi to don haka abubuwan da za su biyo baya shi ne malam zai zo ya tattaɓa mana da kuma jawo mu da darussan da muka koya mu sakin zama a kan su mu ci gaba da kyawawan ɗabi'u da aka karanta da mu. Da haka malamin da zai gabatar da mu'adara shi ne a ce a tsarafi wanda ya zo daga tudu wada na alfalawa malam ke bismillah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

da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da goma ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha shida allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallaci mai daɗaɗɗen tarihi wato masallacin a ɗan kodiyo wanda ya fi shahara da masallacin a sheikh rabiu daura a wannan masallaci a yau mun kawo ziyara zuwa gare shi domin gudanar da ainihin muhadara muhadaran da yake da taken wato hanyar magabata shine mafita to a kamar yadda wato muka yi alkawari za mu kawo ziyara wannan masallaci mai albarka to a yau gashi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu kuma za mu gudanar da muhazara din kamar yadda muka yi alƙawari. duk da cewa an samu al'amura da yawa da suka shagaltar da mu wato ba mu samu dama isasshe na ainihin tsara ainihin muhadaran yanda zai ainihin ba da ma'ana yanda ya kamata ba saboda al'amura na ainihin ziyarce-ziyarce da kuma al'amura dai da suka shafi dai shagulgula na sallah za ka ga misali mutum ka tsara abu sai ga wannan ya kawo ma ziyara wai sun kawo masa ziyara ko kai ma ka kai ziyara zuwa wani waje to ire-iren wayannan ziyarce-ziyarce ba su ba mu dama mu ainihin tsara muhadaran yadda ya kamata ba amma kuma duk da haka din za mu ɗan taba abin da ya samu sai mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka ga ainihin abin da muka tattauna a kan shi to muna yawan magana ana yawan ambatan kalman magabata magabata misali da larabci ana cewa kalman wato salafin salih to ana yawan kiran kalman magabata ɗin nan to mutane da yawa kamar ɗaliban ilimi ba su da matsala kan wannan abu ɗaliban ilimi idan suka je an ce salaf sun san abin da ake nufi to amma inda gizo ke saɗa mafi yawan mutane ba ɗaliban ilimi ba ne gaskiya mafi yawan mutane kamar gama garin mutane misali suna jin wannan kalma a sama a kalman ya kasu kashi biyu dangane da masu magana a kan shi akwai mutanen da suke amfani da kalman inda ya dace akwai mutanen kuma da suke amfani da kalman ta wani bangare misali to shi wannan kalma na salafiya a wajen ɗaliban ilimi idan aka ambace shi abu ne wanda yake an riga an saba da shi kusan za a ji kamar ana ta maimaita kalma misali to amma abin da ya shafi ga garin mutane gaskiya wato wasu suna kallon kalman da wani irin fahimta akwai masu kallon shi cewa wato wannan kalma na salaf din ma suna ganin ba kalma ne mai kyau ba saboda haka da zaran sun ji an ambaci wannan kalma sai hankalin su ya tashi wa'annan yan salafiya din ai yan kaza ne yan kaza ne sai ga ana ta faɗin kalmomi daban-daban daban-daban ga wannan kalma na salaf da kuma kalma na salafiya to wannan shine abin da ya sanya muka ce to insha Allah za mu samu lokaci da za mu tattauna kan wannan kalma din saboda yan uwa su zama to akan basira a cikin addinin su sawa'u ɗaliban ilimi ne ko kuma ainihin gama garin mutane duk ɗaya misali kamar yadda na faɗa ɗaliban ilimi ba su da matsala kan kalma ɗin amma akwai gama gari waɗanda su ma suna daga cikin ahalus sunna amma kuma idan sun ji wannan kalma sai su ji babu daɗi sun ɗauka wata kalma ce sabuwa wata kalma ce wacce ba ta da asali wata kalma ce kaza kaza kaza da sauransu saboda haka ita wannan kalma ta ainihin salafiya an samo ta ne daga salaf ma'anan salaf magabata idan an ce magabata ana nufin mutanen da suka gabace mu a cikin addini a nan wajen wato sun riga yin addini kafin mu yi addini kuma Allah subhanahu wata'ala ya yabe su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su Allah ta'ala ya yarda da su manzon Allah ya yarda da su to tun da Allah ya yarda da su manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da su to mu da muka taso a yanzu idan muna so mu yi addini sai mu yi koyi da wa kaga sai mu yi koyi da waɗannan dai mutanen dai wanda nace Allah ya yarda da su manzo Allah ya yarda da su kamar yadda nassin alqur'ani yake cewa wata bi sabila man anaba ilayya ko ka bi hanyar waɗannan da suka mayar da al'amari zuwa gare ni wa'annan mutane da suka mayar da al'amari zuwa gare ni wanda na yarda da su kuma sun yarda da ni su ne Allah ya ce musu radiyallahu anhum wa radu an wato Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi to idan ya zamanto Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi to me ya rage gare mu mu mabiya kaga babu abin da ya rage gare mu sai dai biyayya kawai tunda dai mun samu hanya mai kakke dama kullum idan muna sallah ai muka yi addu'a ko a sallah kullum sallah biyar da muke yi da sallar na filfili akwai addu'o'in da muke yi wato muna karatun fatiha karatun fatiha a cikin shi akwai ihdinas siratal mustaqim ko ka shiryar da mu zuwa ga hanya miƙaƙƙe ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu zuwa ga hanya miƙaƙƙe to kaman mai tambaya ya tambaya wace hanya ce ya Allah eh tunda ake ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai gaggai to muna buƙatar mu san wace hanya ce sai Allah ya ce siratal ladzina an'amta alaihim shire hanyar wayannan wanda kai ni'ima a gare su an gane hanyar wayannan wanda kai ni'ima a gare su gairu makdubi alaihim ba wayannan da aka yi fushi da su ba wala dalil ko ba bata tuwo misali kenan ba hanyar nasara ba ba hanyar yahudawa ba kaga wannan addu'a da muka yi ihdinas siratal mustaqim muna son Allah ya shiryar da mu zuwa ga hanya miƙaƙƙe hanyar wayannan wanda Allah ya wa ni'ima su wane ne Allah ya wa ni'ima a cikin wata aya sai Allah ya gaya mana wa may wa Allah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda ya da'a ga Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam fa ula'ika ma allazina an'ama Allahu alaihim to wayannan suna tare da wayannan wanda Allah ya yi ni'ima a gare su su Allah ya yi ni'ima sai ce minan nabiyyi na annabawa siddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da kuma salihai wa hasuna ula'ika rafiqa wayannan sun kyautata to abokan mu'amala na mutum idan ka samu wayannan kake su ne abokan mu'amalan ka ya kake gani a ce kana tare da annabawa ko kana tare da siddiƙai ko kana tare da shahidai ko kana tare da salihai ya kake gani kaga shi ba karamin abu ne. saboda haka mutanen da Allah ya ce ya yarda da su su ma sun yarda da shi kuma Allah ta'ala ya bamu dama mu yi koyi gare su saboda kasancewan mutane ne masu neman yardan Allah subhanahu wata'ala to wa'annan su ai kira salafus salihin ko salafus salih a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya duba ya nuna mana ainihin matsayin wayannan mutane Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufar wa ma'u bainahum Annabi Muhammad dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wayannan da suke tare da shi ashiddau 'alal kufar suna tsanantawa kafirai ruha ma'u bainahum suna tausayi tsakanin junansu tarahum ruk'an sujadan zaka gansu suna yawan ruku'u suna yawan sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga Allah da kuma yardansa kaga wannan shine siffan wayannan mutane suna yawan ruku'u suna yawan sujada suna neman falala daga Allah da kuma yardansa kaga tunda Allah ya ce ya yarda da wayannan bayan Allah kuma wato ya nuna su ma sun yarda da shi babu abin da ya waje ba a gare mu face mu yi koyi da hanyarsu na ba ta gane saka su sahabbai su ne asalin salaf daga sahabbai sai tabi'ai wato masu bin sahabbai ne kenan sa'annan kuma sai atba'u tabi'in wanda suke bin tabi'i tabi'in misali wayannan idan ka tattara su kira salaf an gane su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin hadisinsa inda yake cewa khairun nasi karni sun allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyun mutane su ne karni na sa'annan masu bin su sa'annan masu bin su kenan daga karni na sahabbai sai kuma a samu karni nawa tabi'ai sannan kuma sai a samu karni na tabi tabi'in shekara ɗari na farko su ne ainihin sahabbai sannan ɗari na biyu tabi'ai na uku su ne tabi tabi'in wa'annan su ake kira karnoni guda uku wanda aka yi musu shaida da alkhairi an gane ko karnoni guda uku wanda Allah ta'ala ya musu shaida da alkhairi manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya musu shaida da ni da alkhairi kaga idan muna magana kan sahabbai misali wannan baya bukata mu kira sunayen sahabbai kusan a wannan majalisi in aka ce ka lissafa sahabbai 100 zaka iya lissafawa ina ba ta gane to amma bangaren tabi'ai misali za mu iya kawo misali da irin su sa'idu bin musayyab Allah ya masa rahama irin su qasim bin muhammad bin abi bakar rahimahullah irin su urwa bin zubair da wanda ya kasance cikin tabaka na wa'annan irin su umar dan abdulaziz rahimahullah haka nan akwai irin su imamu zuhuri da ire-iren su daga cikin manya-manyan tabi'ai da kuma ƙananan tabi'ai duk wa'annan ana sa su daga cikin salafus salih sannan daga cikin tabi ne wanda suka zo bayan tabi'ai akwai misalin Malik bin Anas rahimahullah akwai Abu Hanifa rahimahullah akwai Malik bin Anas imamu darul hijra akwai imamul auza'i akwai sufyanul fauri akwai lais bin sa'ad akwai sufyanu bin uyaina akwai hammad bin zaid akwai hammad bin salma akwai ire-iren su daga cikin ainihin tabi'in tabi'in da wanda suka zo bayan su bayan wa'annan akwai tabaka na biyu na tabi tabi'in irin su Yahya bin Sa'id al-Qattan irin su Abdurrahman bin Mahdi irin su imamu Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a da ire-iren su daga cikin a'imma na addini wanda wa'annan ake kira a'immatul huda irin wa'annan to saboda haka irin wa'annan su ne wanda suka shahara da ilimi da kuma tabbata akan musulunci da kuma riko da addinin musulunci to da ka ahalin suna wal jama'a suna bin wa'annan mutane akan ainihin aƙidansu suna bin su kuma akan inda suka yi ijima'i amma idan suka samu saɓani akan matsala ya ake yi ya zamanto misali sahabbai ne suka samu matsala suka samu ainihin saɓani kan matsala ya zamanto sun kai ruwa rana wato menene ka'ida na ahalin suna kan wannan al'amari shin ka'ida na ahalin suna. shine in zaɓi guda ɗaya ya zama to na ko yaya akwai ƙa'ida na ahalus sunna akwai ƙa'ida na muƙallida su ahalus sunna ƙa'idansu daban ‘yan muƙallida ƙa'idansu daban su ‘yan muƙallida za su ce kawai za mu riƙe ra'ayin mutum ɗaya ko da mun ga wancan ya fi ƙarfin wuce wannan shine namu kawai a yi riƙo da na gida kawai wannan shi ne a tun da shi ne na gida shi ne namu to za mu yi riko da ra'ayin shi babu wani babu wani janyewa ko da mun ga hujja mun ga wani ra'ayi wanda ya fi ƙarfin nashi mu dai muna kan namu ra'ayin ina ba ta gane wannan to irin wannan zaka sun rike sun ce sun rike malami guda ɗaya za su ce sun rike abu hanifa shi kadai ko sun rike lais bin sa'ad shi kadai ko sun rike abdurrahman bin Mahdi shi kadai ko sun rike Imam shafi'i shi kadai ko sun rike Imam malik shi kadai to wannan shi ake kira taqlidul a'ma wato shine makauniyar biyayya kenan ka rike malami guda daya ka ce kai ba za ka kauce daga gare shi ba kuma sannan ko da an kawo ma hujja na ƙur'ani da hadisi mai karfi sosai kai babu ruwanka kai kana nan kan ra'ayin malaminka an gano wannan ko to ba a sanya wannan daga cikin ilimi ba a sanya wannan daga cikin shari'a duk mutumin da ya rike malami guda ɗaya baya fita daga ra'ayinsa ko kowanne malamin ya yi daidai ko ya yi kuskure shi ba ruwan zai zai shi to wannan mutumin ya bace a gane mai son ƙarin bayani ya zuba cikin littafin shehu dan godiyo hidayatu dulab ya yi magana kan wannan ya yi magana kan rike ra'ayin malami guda ɗaya ka ce ba ka fita daga cikinsa ya ce wannan bata ne duk wanda ya kira zuwa gare shi to ya kira al'umma zuwa ga bata an gane wannan ko kenan wannan fahimta ba fahimta na sunna bane fahimta na sunna baya kira a rike malami guda daya wato me fahimta na sunna fahimta na sunna shine ka dauka duk malamai na sunna gaba daya malamai na salaf malaman ka ne sahabbai gaba daya naka ne baka ware wani gefe guda an gane ko kamar yadda yan shi'a suka yi suka ware wasu daga cikin sahabbai suka ce su kaɗai ne kawai nasu suka kafirta wasu ɓangare daga cikinsu to wannan kuskure ne mai girman gaske yan shi'a sun riƙe ainihin aliyu bin abi talib suka ce shi masu ne duk wani ra'ayi wanda ya zo ba ta hanyar aliyu bin abi talib ba in ya zo ta hanyar abubakar radiyallahu an ko ya zo ta hanyar umar dan khattab radiyallahu an ko ya zo ta hanyar usman bin affan ko sauran sahabbai ba ruwansu da shi su kawai suna sauraron aliyu dan abi talib ne da a'imma wato sauran imamai wato da suka fito daga cikin ahlul bait inda suka kirkiro suka ce akwai imamai goma sha biyu wayannan goma sha biyun ma'asumai ne ba sa kuskure sun san gaibi sun san lokacin da za su mutu ba sa mutuwa sai da izinin su sai sun ba da izini sannan Allah ya dauki ransu misali to kaga irin wannan fahimta ka ce ka rike wani sahabi ba ruwanka da wani to ina ganin wannan asiri kowa ya san bata ne ka ce kai kana bin mazhaba ne na abubakar shi kadai kawai ko mazhaba na umar dan khattab shi kadai ko mazhaba na usman ko mazhaba na kaza wannan bata ne to idan ka bi mazhaba na abubakar me za ka ce kan hadisin da ya kuba cewa abubakar wanda bai san da shi ba idan ya zama to abubakar radiyallahu anhu akwai hadisan da suka kubuce mai kamar yadda shekul islam ibn taimiyya. yayi mana nuni a gare shi a cikin littafin saraful malam anil a'immatil a'lam ya kawo hadisan da abubakar ya sani da wanda suka kubuce masa ya kawo hadisan umar dan khattab radiyallahu anhu hadisan da ya sani da wanda suka kubuce masa ya kawo na usman ya kawo na na ali bin abi talib duk ya kawo dan ya nuna mana dan adam ko dan adam tare yake bincike goma ko misali duk ilimin mutum insha Allah akwai abin da zai kubuce mai na ainihin nassi wanda bai kai gare shi wa misali to laka ibn timiya ya yi bayani sosai a cikin wannan littafi ya kawo ainihin sahabbai ya kawo tabi'ai ya kawo tabi'i tabi'in kowanne daga cikin su ya kawo nassin da ya sani da kuma nassin da ya kubuce masa mai son ƙarin bayani ya duba wannan littafi ibn timiya yayi wannan littafi ne saboda bayar da uzuri ga malamai kada mutum ya ga wani malami bai yi aiki da wani hadisi ba ya dauka da gangan ne to ai malam wani ga wani hadisi ingantacce amma da gangan malam wani yayi watsi da shi tunda ko malam wani yayi watsi da shi da gangan ba mu ba shi kaga idan har ainihin mutane ba su gano wannan ka'ida ba zai zamanto da zaran an ga wani hadisi wanda abubakar bai aiki da shi ba sai a ce abubakar ya bar nasi da gangan a na wajen sai a koma ana sukan abubakar ana faɗin mangalu miyagu a kansa ko kuma abin da ya shafi tabi'i a ce ga wasu hadisai ya yi aiki da su wasu bai aiki da su ba to irin wannan ma za ga wasu mutane wanda ba san wannan ka'ida ba suna suka haka nan tabi'i tabi'i ne irin su imamu na malik din da su imamu shafi'i in ya ga cewa ah, akwai wasu hadisai wanda malik ya yi aiki da su wasu hadisai kuma bai aiki da su ba zai iya ɗauka da gangan ne imamu na malik ya bar hadisan alhali ko ba da gangan ya bari ba akwai wani uzuri mai girma wanda ya sababa barin hadisan in ma ya zamanto hadisin bai kai gare shi ba ko hadisin ya kai gare shi ta hanyar da bai inganta ba a wajen shi amma ya inganta a wajen wasu malamai sai malaman suka yi aiki da shi shi kuma bai samu hadisin ba ta isnadi wanda yake ingantacce kaga nan wajen yana da uzuri ko tunda Allah subhanahu wataala zai kama mutum sai ga abin da mutum ya sani da gangan da ya aiki da shi ba to shi ba da gangan bane misali to ire-iren na abubuwa suna nan wanda za ga cewa manya-manyan malamanmu sun bar nassi sai wani wanda bai sani ba sai ga yana faɗi maganganu cewa ai malik da gangan ya bar nassin ko shafi da gangan ya bar nassin ko abin da ya kama da wannan a'a ba da gangan bane bai san ƙarin bayani dai ya je ya duba cikin littafin raf'ul malam anil a'immatil alam zai ga bayanai sosai wanda shekul islam ibn timiya yayi kan matsala da ya shafi irin wannan kaga malami wanda ya shahara da ilimi ya shahara da ainihin tsoron Allah sai kaga ga wasu hadisai da dama sun kubuce masa wa'annan hadisan sun kubuce wato shi din nan ah, da ya bar hadisin ba wai ya bar hadisin da gangan bane ya bar hadisin ne saboda uzuri wanda ya faru gare shi misali kaga irin wannan wanda bai sani ba sai ya rike wannan mazhaban wannan malamin wato malamin hatta hadisan da bai sani ba sai shi wannan bawan Allah sai ya zo ya yi riko da su ya ce to ai wayannan hadisan da bai sani ba ya san da hadisan tun da kaga bai aiki da hadisan ba ba su inganta ba ne to duk irin wayannan suna daga cikin maganganu na masu tagalibi kan wannan matsala din almuhim abinda muke magana a nan wajen shi mu san cewa wato malamai na mazhaba farko dai musan mutanen kirki ne dukansu gaba daya gaba daya a cikinsu ba mutumin banza baya halarta ga ɗalibi na sunna mai da'awar salafiya yana faɗin maganganu na bashanci ga ɗaya daga cikin wa'annan malamai duk wanda yi wannan to ba ahalin sunna bane shi dan biri'a ne haka imamu ɗahawu ya gaya mana a cikin littafinsa kaga mutum yana zagin a'immatul huda wa masabihu duda yana zagin su yana faɗin manganu marasa daɗi to ba ɗalibin sunna bane shi dan bid'a ne shi ko da ko wannan mutum yana awon salafiya sai kaje yana aibanta Imamu Shafi'i ko yana aibanta Imamu Ahmad ko yana aibanta Abu Hanifa ko yana aibanta imamu Malik ɗaya daga cikin wa'annan malamai to ka san wannan ba ahlus sunna bane dan biri'a ne ya jingina kanshi zuwa ga sunna ne domin ya cimma burinsa ina fatan gane to amma waɗannan malaman da na ambata menene ainihin ka'ida na salafiya kansu shin ya halatta in rike malami guda ɗaya daga cikinsu, in ce kawai malami ɗaya zan rike faruwana da sauran yana halatta baya halatta Cikinsu gaba ɗaya mun ɗauka malamanmu ne idan ko ka ɗauka misali malaman ka ne misali sai ya zamanto ba ka sauraron kowa sai malam wani sauran ka yi watsi da su me za mu ɗauke ka mutumin kirki za mu ɗauke ka mai wulaƙanta malamai za mu ɗauke ka wanda bai san darajar malamai ba don wanda bai san darajar malamai shine zai riƙe malami ɗaya watsi da sauran amma wanda ya san darajar malamai zai riƙe duk inda malamai suke tunda Allah ta'ala ya alqur'ani me yace fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun yace ku tambayi ma'abota ilimi in kun kasance ku ba ku sani ba shin ma'abota ilimi akwai wanda aka ware cewa mu wani banda wani kaga babu wato musulunci ya bada dama duk wanda ka san ma'abocin ilimi ne ka tambaye shi kuma ka yi aiki da abin da ya bada fasawa a kan shi to a takaice wa'annan su ne magabatanmu idan muna magana akan salaf to su ne ainihin sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'i to idan muna magana kan salafiya su ne mutanen da ake dangantawa zuwa ga salaf din su salaf din dan za ga wani ya ce ni salaf ne an gane wani za ga ya ce shi salaf ne to bai san abin da yake nufi da wannan magana ba idan ka ce kai salaf ne kana nufin ka rayu zamanin sahabbai kenan ko ka rayu zamanin tabi'ai ko zamanin tabi'i tabi'i shine kai salaf ne an gane ko amma an ka ce ni dan salafiya ne ni salafiya ne wato ma'ana ni ana jingina ni zuwa ga waɗannan mutanen ana jingina ni da su a wajen aƙidansu ana jingina ne zuwa gare su wajen ibadansu da wajen mu'amalarsu ka zama salafi nisbatan ilayhim wato an danganta ka zuwa gare su so aka dinga bambanta tsakanin salaf da salafiyun shi salaf magabacin kenan sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'i salafiyun shine mutumin da ake dangantawa zuwa ga salafin kada wani ya ƙara wa aini salaf ne hmm? muna yawan jin wannan magana a bakin gama garin mutane wato irin su ma suna dan kishin salafiya na zai ai shi salaf ne shi ma wato ba shi kawai shi magabaci ne kawai eh? to wannan kuskure ne mai girman gaske an gane to idan an ce mutum salafiya ne shin yana iya zama kuma a ce mai ahli sunna duk mutumin da ya cika sharadi a kira shi ahli sunna shi ma menene shi salafiya ne duk mutumin da yake salafiya menene shi ahlus sunna shi wannan lafazi na salafiya ba wai wani lafazi bane wani bako wanda in an kira shi zaka firgita dan wani da zaran an kira sai hankali shi tashi ya dauka wasu mutane ne yan tashin hankali yan balbalin bala'i ga sunan dai wanda ba sa son zaman lafiya cikin al'umma wanda ba sa kaza ba sa kaza yan tada fitina yan kaza a'a mutane ne wanda suke so a dawo da musulunci irin yanda yake zamanin magabata mutane ne wanda suke so a yi gyaran fuska akan duk abin da yake faruwa a cikin addini wanda ya saba wa karantarwar sahabbai wanda ya saba wa karantarwar tabi'ai an gano wannan ko ya saba wa karantarwar tabi'i tabi'i suna so a yi gyaran fuska a zo a gyara a dawo zuwa ga karantarwar su shin idan mutum yana so a dawo zuwa karantarwar wayannan shin ya zama to abin aibantawa cikin al'umma kaga mutum ne wanda ya kamata ma a yi maraba da shi a ce madalla da wannan kira naka shine maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa din shi yake cewa la aiba ala man azhara mazhab as-salaf wanta saba ilayhi wa ataza ilayhi an gane ko yace babu aibi ga mutumin da ya bayyana da mazhaba na salaf babu aibi gare shi kuma ya danganta kanshi yace huwa salafiyun yace babu laifi an gane ko wa ataza ilayhi ya jingina kanshi zuwa ga mazhaba na salaf yace babu aibi a gare shi yace bal yajibu qabulu zalika minhu bi ittifaq yace wajibi ne a karbi wannan a gare shi da haduwar malamai da ittifaqi duk wanda yace maka ni dan salafiya ne kuma ina kiran ka ka zo kai koyi da mazhaba na salaf ka amshi wannan magana nashi kuma kai koyi da wannan magana nashi yace haduwar malamai bai da wani aibi bai da wani laifi yace fa inna mazhabar salaf la yakunu illa illa haka yace domin lalle mazhaba na magabata baya kasancewa face gaskiya inda shekul islam ibn taymiya an gane wannan ai kaga da wannan kina ashe duk mutumin da ya kira a zo abu hanyar magabata ba wai laifi yayi ba ya kamata ne duniya ma ta gode masa ya kamata duniya ta amshe shi ɗari bisa ɗari saboda ya yi kira zuwa ga alkhairi mutumin da ya kira zuwa ga alkhairi me ya kamata a yi ya kamata ma a bashi tukunci ya yi a yi masa godiya a bashi tukunci na abin da yi an ce man sana maarufan ma'rufan fa uhu yi wanda ya aikata muku alkhairi ku saka masa in ba ku samu abin za ku saka masa ba ku masa addu'a to mutumin da ya kira ku zuwa ga mazhaba na salaf da ya kamata ku yi mai ku saka masa a bashi tukunci tukunci mai <laughs> to kake saurare saurare kawai za a bashi ya nuna maka hanya mai tsada hanyar da zai kai ka aljanna kai tsaye misali an fahimci wannan zo da haka ibn taymiya ke nama babu aiki ga wannan kenan don mutum ya ce shi salafiyun babu aiki a gare shi manzo sallallahu alaihi wa sallam a wata rana yana tare da Fatima radiyallahu anha sai annabi ya gaya mata wani magana a kunni wani sirri sai fadima ta fashe da kuka tana ta kuka tana ta kuka sa'annan daga baya sai annabi ya ƙara gaya mata wani magana sai ta yi dariya to lokacin nan aisha radiyallahu anha tana kallon duk abin da ke faruwa to bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar wajen sai aisha radiyallahu anha sai ta samu fatima radiyallahu anha ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ware ki ya keɓance ki da wani wani sirri wanda bai gaya wa kowa daga cikin matayensa ba dan Allah ke zo ki dan ki dan bani wani abu daga cikin wannan sirri ki dan dan gaya mu shi ne Fadima ta da ta faɗi wannan sirrin Aisha ta buga duk dabarar ta kiyarda amma bayan da Annabi ya rasu shine Aisha ta zo ta same ta sai Fadima ta ce tun da Annabi ya riga ya rasu yanzu zan gaya miki shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu wata magana sai ga na fashe da kuka ya gaya min cewa mala'ika jibril ya saba zuwa masa sau ɗaya ne duk shekara ya bujiro mai da ƙur'ani ya karanta ƙur'ani ya karanta shi ma manzo Allah ya maimaita ya karanta annabi ya maimaita to sau ɗaya sau ɗaya zuwa shekara yake to amma kuma wannan shekaran sai mala'ika ya zo sau biyu yake to ni ba na ganin ajali na face ajali na ya kusa ina ganin na kusan tafiya kawai bi ma'ana lokacin tafiya na ya kusa an gano wannan aiki to shine sai ta fashe da kuka shine annabi ke cewa ya ke Fatima ba kya so in zamanto fiyayyen magabaci a gare ki annabi ya ce mata ni'imar salaf ana laki madalla in zamanto magabaci a gare ki ya ke Fatima wato ba kya so in riga ki tafiya in je in tanar da miki waje a aljanna sai ce mata ni'imar salaf ana laki to lokacin kuma sai ta fashe da dariya shi ba kya sha'awa ce zaman to daga cikin shugabannin matan aljanna sai ta yi dariya misali to kaga a nan wajen ya yi amfani da kalmar ni'imar salaf ana laki to wasu jama'a da yawa suka ji kalmar wannan salaf suna ɗauka kalma ne mummuna to ga fiyayyen halitta wanda shine abun koyi a cikin duk al'amuran mu gaba daya Allah ya ce wa in tudihu hatta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum ko وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم to fiyayyen halitta wanda baya kamata idan an samu wani al'amari idan manzo Allah ya hukunta wani al'amari baya kamata mu samu zabi to fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mat salaf ana laki ya ce wa fatima radiyallahu anha madalla in zamanto magabaci a gare ki saka wannan kalma na salaf ba kalma ne ba ko ba kuma sannan jingina kai zuwa ga salafiya ba babban abu ba ne. manya manyan magabata sun jingina kan zuwa ga wannan zuwa ga wannan kalma na salafiya ga an kira wani babban magabaci a kira shi salafi don wasu na tsammani kamar kalma ce farariya kalma ce wanda an kirkiro ta wacce ba ta da asali to kalma ce tana da asali an gane wannan aiki to haka mutum yana iya dukan kirji ya kira kanshi ba salafi an gane ku an tambayi ibnu bas kan wannan matsala ibnu bas yace matukar ka yarda aqidanka da ibadanka da mu'amalanka kana bin magabata babu laifi da ka kira kanka salafi an gane wannan ku, amma idan mutum ya san baya bin magabata ga hakika sai ya jingina kanshi zuwa ga ainihin magabata to yayi kuskure ya yi kuskure mai girman gaskiya kan wani al'amari Allahu alam to Imam al-Auza'i kamar yadda yazo a cikin littafin sharia na Imam al-Ajuri da sauran littafai wato yayi magana kan abin da ya shafi wato salaf yana cewa alayka bi asari man salafa wa in rafadaka an wa iyyaka wa ara al rijal wa in zakharafuhu laka bil qawl ka bin hanyar magabata ko da mutanen duniya sun yi watsi da kai ko da duniya gaba ɗaya suna jin haushin ka saka damu an gane kenan mutumin da yake bin wannan manhaji baya neman baya neman baya neman yardan kowa yardan wa yake nema yardan Allah in har kace zaka yi salafiya to kai kai shirin daukan duk wani duk wani duk wani ainihin tuka da wani aibantawa in ka san kana kan gaskiya saka damu an gane kana neman yardan wa yardan Allah ba yardan mutane ba alayka bi asari man salafa wa in rafadaka nas ka lizimci bin gurabun magabata ko da mutanen duniya sun yi watsi da kai ko da za a baka kai kaɗai ne gaba daya ku duba wannan maganar duk duniya kowa ya ce ba ruwanci da kai saboda ka ba hanyar salaf ka ba hanyar sahabbai ka ba hanyar tabi'ai ka ba hanyar tabi'i tabi'i sai wani ya ce ba ruwanci da kai yaya sai ka damu idan mutum mai rauni ne a wajen akidansa sai ya duba tun da dai sauran jama'a sun ce ba sa na shi kenan barin hakura in dawo zuwa ga ra'ayinsu an gane yayi amma mutumin da yayi kyakkyawan fahimta ga addini kuma ya zamanto yana neman yardan Allah subhanahu wata'ala ne zagin masu zagi sukan masu suka aibantawa masu aibantawa ba zai sanya ya ja baya ba an gane ko ko ba zai sanya ya tabbata akan abin da yake kai ba misali shine abin da Imamul Al-Auza'i yace wa in rafadaka nas ko da mutane za su yi watsi da kai gaba daya kenan da yake nuna mana nan wajen in za ka rike wannan manhaji ya za ka yi da mutane za ka zauna lafiya da mutane ai saboda mafi yawan mutane ba su san me gaskiya yan kaɗan ne suke san gaskiya to in ko ka ko wannan hanya ka ko hanyar gaskiya to mutane ko za su ɗauki tsammanin yaki da kai idan ba ka da juriya gaskiya ba za ka iya ba duk mutumin da yake so ya ta wannan hanya to ya sani akwai kaya ne akwai kwalba ne akwai kaza akwai kaza kana takawa kana sokewa da kaya kwalabe duwatsu suna soke ka ga sunan to amma idan har mutum dan Allah yake zai jure ya san duk wannan duwatsu da suke sa da wayannan kwalabe gaba daya yayi ne dan neman yardan wa yardan Allah subhanahu wataala wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzansa suka fi cancanta su nemi yardan su in sun kasance mu'minai an ce an yurduhu Allah da manzon suka fi cancanta su nemi yardansa Yardanwa. an yurdu yardan wa za ne ma yardan Allah ba za ne yardan manzo ba kamar sai aka yi amfani da zamiri guda ɗaya an yurduhu wallahu wa rasuluhu a haku an yurduhu allazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna ha wanne ne daga ciki wala yunfiquna ha fi sabilillah فبشرهم بعذاب أليم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل فأنزل فأنزل فأنزل فأنزل سكينته فأنزل الله يو فأنزل الله سكينته عليه gawa dan su bi ne aiko saniyas ne ne isu masul gas iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wanne ne daga ciki wa idza ra'aw wa wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan fazu ilaiha wanne daga ciki eh wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ko ya ayyuhal ayyuhallazina amanu tajibu lillahi walir rasul iza da akum lima yuwiyikum iza da akum man Allahu ya da'u ila daris salam shi ma wa rasul ya da'u shi ma ko amma anan wajen an ce iza da akum to wallahu wa rasulu haku an an yurduhu an gani malamin sun ce takadirin ayan wallahu a haku an yurduhu summa rasuluhu haku an yurduhu wallahu wa rasuluhu haku an yurduhu ma domin duk mutumin da ya nemi yardan Allah bai samu yardan manzo ba yaya to sai Allah ta'ala ya haɗa guda biyan da ya nuna ma wato yin biyayya ga manzo abin nan duk wanda ya biyayya ga manzo ya biyayya ga wa ga Allah idan kai biyayya ga manzo ai biyayya da manzo da kai manzo abinda manzo Allah ya zo da shi daga wajen waye Allah ne ko ashe sakon manzo Allah gaba ɗaya na Allah ne babu wani sakon shi nashi na ra'ayin shi wa ma yantiqu anil hawa huwa illa wahayi yuha duk sakon da manzon Allah ya zo da shi ba nashi bane na Allah ne sai sa Allah sai kawo shi yayi tauhidin zamirin dai nuna duk abu ne da mutumin da ya biyayya ga manzo a wanda ya biyayya ga Allah da wanda ya biyayya ga manzo duk abu da ya biyayya gaba daya istajibu lillahi wal rasul wanda ya amsa kiran Allah ko kuma wanda ya amsa kiran manzon Allah kiran Allah ya amsa ba bambanci sai zaka ce idza da'akum lima yuhyikum an gane ko da ko a ce idza da'awakum lima kun? an fahimta kaga da wannan kenan sai mu fahimci kenan wato hanya na tsira shine wannan hanya na magabata to shin akwai bambanci tsakanin manhaji ko kuma aƙida na ainihin yan salafiya da aƙida na sauran da suke jingina kan zuwa ga salafiya irin yan sururiya da yan haddadiya da yan ikwanin musulmi da abin da ya kama da wannan da yawa daga cikin mutane suna kasa gane bambanci tsakanin salafiya da 'yan haddadiya ko kuma salafiya da 'yan sururiya sukan ɗauka cewa duk manhaji ne guda ɗaya to a nan wajen muna so mu san bambanci idan ka samu wani mai ƙoƙari daga cikin ɗalibai sai ce bambanci tsakanin 'yan salafiya da 'yan sururiya kawai ya shafi abin da ya shafi inkari ne akan mumbari kawai yan salafiya ba sa inkari kan mumbari idan shugaba ya kuskure ba sa inkari kan mumbari suna samun shi a gefen su mishi nasiha su kuma yan sururiya suna inkari kan mumbari za su hau kan mumbari su kama sunan shugaba su faɗi laifinsa ana kabbara misali to irin wayan nasuwa kira yan sururiya to idan ka samu mai karamin fahimta zai ce kawai wannan shine bambanci tsakanin yan salafiya da yan sururiya ina ba ta gane amma duk abin da ya shafi wajen tauhidi na uluhiyya rububiyya asma'u was sifat da abin da ya shafi wajen ibada da abin da ya shafi wajen mu'amala duk abu ɗaya ne gaba ɗaya to ana samun mutane da suke da irin wannan tunani din shin haka abin yake shin da yan salafiya wato ahlus sunna wal jama'a da kuma masu fahimta na sururiya shin menene bambancin su to mutumin da ya dauka cewa wannan shine bambancin yayi kuskure duk da cewa wannan din yana daga cikin bambancin amma ba shi kadai bane daga cikin abin da ya bambanta yan salafiya da sauran kungiyoyi masu da'awa kamar kungiya da nace na sururiya kungiyar haddadiya kungiya na ikhwanul muslimin kungiya na jama'atu tafsir wal hijra da sauran kungiyoyi misali akwai abin da ya shafi al'inaya bi tauhid su yan salafiya suna ba da muhimmanci kwarai da gaske kan tauhidi kusan a cikin da'awansu babu abin da suke ɗauka da muhimmanci kamar tauhidi an gano wannan ayi za ka ga sauran kungiyoyi wasu suna ba da muhimmanci akan abin da ya shafi tarbiyya ne za ka kawai suna ba da muhimmanci akan yadda za a koya wa mutane wato rubon amana cika alkawari faɗin gaskiya da kuma abin da ya kama da wannan wasu kuma suna ba da muhimmanci akan abin da ya shafi ibada yadda za a yi mutane su ringa sallah suna azumi suna kaza suna kaza duk irin wayannan suna ba da muhimmanci sosai akan shi wasu kuma suna ba da muhimmanci ne kan siyasa kawai za ga wuraren da wayannan mutane suke da tasiri za ga sun ba da muhimmanci akan siyasa za ga mafi yawan kudubobinsu kan siyasa ne kawai mafi yawan su, ya za su yi su hau kan mulki an gane yayi ba sa magana kan akida ba su damu da magana kan ibada ba magana su kawai suna so su kifar da gwamnati su hau su yi kaza su yi kaza su yi kaza ko kuma kaga sun kutsa cikin wannan tsari na demokaradiyya su ma dumu-dumu suna so su fito takara za a ce jagoran da awon gaba ɗaya ke kamata ma ya zama shugaban siyasa ina ba ta gani sai ka ga ainihin jagoran da awon ta ce to da yanzu alhamdulillah malamanmu sun gano muhimmancin siyasa to malamanmu ya kamata mu tura cikin siyasa shin idan aka tura manyan malamai cikin siyasa tuwa suka rage da zai su hmm? shi ma malami yanzu ya shigo zai iya yin karya sun kun zaɓe shi zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza aka ɗaya kenan sannan malami zai tafi campaign idan ya tafi campaign zai kai ziyara wajen katabawa zai kai ziyara wajen inyamurai kuma tafa nan za su amshe shi hannu biyu a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye ila ma a zo da gudu a kama shi a daga shi sama kaga jagoran kuna addini ga shi tafa sun daga shi sama me za ku ce akan wannan shin kun goyi bayan jagoran kuna addini ya shiga siyasa da zaran ya shiga siyasa shi ma zai daina magana kan akida tunda mun ce babban abin da da'awar salafiya take ba da muhimmanci a gare shi shine wala qariba asna fi kulli ummati rasula ani ibudu laha wacce ribu hakika mun aiko a cikin kowace al'umma da manzo shi manzan nan cewa yake ku bauta ma Allah ku nisanci ɗagu was'al alman asanna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatai yubadun Allah ce ka tambayi wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu shin mun taba sanya musu wani abin bauta kuma bayan Allah ka tambaya tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam har zuwa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wane ne muka taba kiran shi zuwa ga shirka babu to da zarar malami ya shiga siyasa zai zamanto ba shi da kishi kuma bai jin kyaman komai kuma zai iya mu'amala da mata ya gaisa da mata ba wani ba matsala bane sannan wannan malami zai iya yanzu zai zama to baya kyaman yan biliya idan yana cikin wannan campaign kace to akal maka lahu idan ka hau zaka yi mana maganin sufaye zai ce yanzu ba ba magana ake ba yanzu yanzu ba ana magana sufaye bane ina ba san gane kuma sufaye za su gaice shi maulidi dole ya je za su ce dan izala ne bari mu gani in za shi maulidi wallahi ba in mun gaice shi maulidi bai je ba wallahi ba za mu zabe shi ba sai su su gaice shi cewa suna ma neman taimako suna ma neman taimako ya kawo musu taimako za su je maulidi za su yi maulidi in ya ki ba da kuɗi su gane dan izala ne wannan wannan ba kusurgumin dan izala ne wallahi ba yahudi ba ruwan mulki maki zo ne ba za mu taba yadda irin wa'annan mutane su hau kan mulki ba amma in ya zo ya ba su taimako ya zo wajen maulidin har ya zauna aka yi wa'azin maulidin da shi masha Allah za su ce wannan nasu ne to da zaran an ce shugabanni manyan malamai su kutsa cikin siyasa to dole ne malamai za su gurɓace haka ne ko ba haka ba idan ka ce ba za su gurɓace ba to duk malamin da ya tsaya ya ce shi zai tsaya kan salafiyar shi kan sunnan shi kuma yi siyasa to bai samu ƙuri'a ba kuwa ina ba gane ya tsaya kyam kan sunna kuma duk inda ya ga an yi bid'a zai inkari zai yi kuma zai ci gaba in malami ne mai karantar da hadisi zai ci gaba da karantar da hadisi in yana karantar da ainihin tauhidi ne zai ci gaba da bayani yadda yake yi da kuma yana so a zaɓe shugaban kasa ko gwamna kuna ganin zai yiwu to su yan sururiya wato suna kira kamar yadda na faɗa na ce su yan salafiya daga cikin inda suka yi fice suna ba da muhimmanci suna ba da inaya akan tauhidi suna sanya tauhidi shine asasi na da'awa na batan gane saboda biyayya ga ainihin da'awa na manzanni manzanni wanda shine da'awansu to idan muna so mu ma mu yi koyi da manzanni sai mun ba da muhimmanci akan tauhidi an gane wannan ko to amma su yan sururiya yan haddadiya yan ikhwanul musulmi, da sauran kungiyoyi yan harakiyun yan hamasiyun wa'annan mutane gaba daya wato suna ba sa ba da muhimmanci akan kira zuwa ga tauhidi kun san dalilin da yasa ba sa ba da muhimmanci saboda su yan siyasa ne kuma shi dan siyasa dole ne sai yi sassauci in bai sassauci ba kuwa zai samu matsala ko da ka ce kai ahlus sunna ne ka kusa siyasa dole ka hakura a gaban ka a duwanta wanda da za a yi a gaban ka yan bori za su yi bori a gaban ka yan bori ba kila ma kamar su taimako a ce to kungiyar yan bori suna gayyatar gwamna ya zo ya ga yadda ake dan yin bori wallahi dan takarar gwamna dole ne ya kai ziyara ga yan bori ga kungiyar yan bori har ya bada taimako gare su zai bada taimako ga yan kungiyar luwadi zai bada taimako ga karuwai zai kai wani lokaci har kuɗi yake bayarwa sai wiwi na fata gane ya san wa'annan yan iska ne wa'annan yan kaza ne yan shara ne amma ya ba su kuɗi kuma a cikin da shara din to cikin irin wa'annan abubuwa gaba ɗaya suna faruwa ga wa'annan mutane masu da'awan siyasa to shi yasa to wuya kaga sun yi magana kan akida kamar na kawo misali ikhwanul muslimin wanda su yan sururiya sun fito daga cikin ikhwan ne zaka su ikwan kwata-kwata idan kana magana akan tauhidi suna jin haushi za su ce ainihin wato kira zuwa ga tauhidi yufarriqu sufu yana ainihin raba kan jama'a me ya raba kan jama'a da suke nufi su yan ikwanul musulmin suna mu'amala da suna mu'amala da ainihin yan dariƙa su sufaye suna mu'amala da wato shi'a da kuma ƙungiyoyi kala-kala duk kungiyoyi duk ƙungiyoyin biri a gaba ɗaya suna cewa a taru waje ɗaya an gane ko mu taru waje ɗaya a mai majuna uzuri inda muka samu sabani mu yi mai inda muka samu sabani mu yi uzuri inda muka yi ittifaki ba sai mu taimaka mu juna akan shi suna da wata ka'ida wai na ta'awunu bi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan bi mattalabna fihi wato mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki amma sashen mu yayi masashe uzuri inda aka samu sabani kaga da zara mun yi tifaki mun yarda Allah mu ɗaya ne to shikenan amma mun samu sabani wajen sahabbai wannan ya ce sahabbai kafirai wannan ya ce sahabbai musulmai ne to a nan wajen inda muka yi daidai da shi'a sai mu taimaka ma juna a nan wajen inda muka samu sabani da shi'a sai mu yi mai sashen mu yi mai sashen uzuri kada kai madan shi'a raddi da ya zage sahabbai kada uzuri dan uwa ne dan alaka to ya ce bai yarda da hadisi ba kaka saka shi ba ya yi da qur'ani ba ya yi da qur'ani ya yi da manzo ya yi da Allah an gane alqiblan mu ubangijin mu ɗaya ne an alqiblan mu ɗaya ne littafin mu ɗaya ne kuma annabi mu ɗaya ne tunda ko haka ne kaga ai mun haɗu akan mafi yawan al'amura mafi yawan abubuwa sun haɗa mu to zaka ina ne muka samu sabani qur'ani an hadisi to a wajen sai mu na ta'awul bi mata magana alaihi mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki masha Allah da mu da yan alaka to mun yi ittifaki kan Qur'ani na ta'awun mun yi ittifaki kan manzon Allah na ta'awun mun yi ittifaki kan alqibla mu taimaka ma juna mun yi ittifaki kan addini dukan mun ce musulmi ne mu taimaka ina muka samu sabani hadisi ai ma yan alaka to uzuri kada ai muzaraji kun cika raji ko yan zarfiya yan zarfiya abu ne bane ku mutane raji el ai ma juna uzuri wato magana cewa kada a yi raddi ina ya fito daga ikwani musulmi ne a gane in ka ji mutum yana yana an cika raddi an cika raddi ya sani ko bai sani ba ya fada cikin akidan ikwani na bai sani ba su yan ba babu raddi a cikin akidan saboda idan dan siyasa ya yi raddi su yan siyasa ne idan dan siyasa ya yi raddi ya kori mutane shi dan siyasa bai yake nufi bai yake so taron jama'a yawwa in siyasa ne yana so kowa ya zo ya zabe shi ba shi kuri'a idan ya ce sai Ahalus sunna kawai su zai samu ƙuri'a ba ina ba gane su aka su yan ikhwanul musulmi kowa nasu ne su za ga dan ikhwan ya haddace ayan nan wa mu bi layi jami'a wala ta faru ko jariri na ikhwanul musulmi inda yana magana wannan aya sai ya santa an ban wannan aiki. to saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya bambanta wato ahlus sunna yan salafiya da kuma wa'annan kungiyoyi da na kawo daga cikin kyakkyawan misali yana za gane cewa su ahalin sunna yan salafiya suna damuwa da tauhidi sosai bari mu dan kawo tarihin magabata mu dan gani a takaice akwai abin da hadisin da akwai asarin da ya zo daga Khalid bin Abdullah an Muhammad bin Amr daga an abihi an jaddi yake cewa qala Amr bin al-As wato babban sahabi Amr bin al-As ya ce wato wasu sojoji daga cikin musulmai sun fita in ji amur bin az ya ce ana amiruhu ni ne shugaban wannan sojojin mun fita yaƙi hatta ta nazzalna al iskandariya har muka sauka garin da ake kira can iskandariya muka sauka a wajen an gane yayi ni ne kwamandan su muka sauka a iskandariya to sai ainihin shugaban wato shugaban iskandariya din sarkin sai ce a akhriju ilayya rajulan ukallimu ku dan fito min da wani mutum dan mai magana a cikin wayannan mutane na musulmi ina so a dan fito min da wani mutum daga cikin su ina so tattauna da shi in ji labari wai yaya musulunci yake an gane ko ukallimu huwa yukallimuni in yi masa magana shi ma yi mun magana sai na ce masa la ya ilayhi gairi sai ce babu wanda zai fito zuwa ga wannan sarki sai ni in ji wa in ji amur ɗan as babu wanda zai fito zuwa ga wannan sarki sai ni ni zan tattauna da shi an gane wannan ko a lokacin sai na fito tare da ni akwai ainihin tafinta tunda ba na jin yaren sarkin shi bai jin yare na sai na fito da tafinta na shi ma sarkin tare da shi akwai tafintan shi sai aka ajiye mana mumbari ga mumbarin sarkin ga mumbari na duka a lokacin sai sarkin ya ce ma ku su ne ne ku sai na ce na hannun arab mu larabawa ne wa min ahalin shawq wal wal muna daga cikin ma'abota kaya da kuma bagaruwa mu mutane ne wanda garin mu babu wani tattalin arziki sai kaya sai bagaruwa ina fata gane in ka je garin ba komai mu talakawa ne wa na nahanu ahlu baitillah mun kasance mu mutanen ɗakin Allah ne kunna abiya kunna ardan wa sharrahu aishan mun kasance mafi kuncin mutane a ƙasar ya fi kunci ga rayuwa ba mu da wadata sannan mafi sharrin ƙasa wajen rayuwa na akulul maita wa wato mun kasance a da kafin zuwa musulunci muna cin mushe muna muna ainihin cin jini wa yugiru ba'duna ala ba'd sashen mu yana kai hari ga sashi kunna bi sharri aishin mun kasance muna cikin rayuwa na sharri bishar sharri aishin asha bihin nas muna cikin mafi sharri rayuwa wanda mutane suka taba rayuwa a kan shi wato rayuwar mu ya kai intaha wajen lalacewa muna bauta mu gumaka muna bauta mu kaza muna bauta mu kaza hatta kharaja fina rajulun laysa bi a'zamina har wani mutum ya fito a cikin mu ba shi ya fi mu girma ba akwai akwai wanda sun fi shi daraja in ana maganar sarauta ne wasu sun fi shi sarauta in wadata ne wasu sun fi shi wadata eh duk ba abin da ba a kowane suka fi shi amma sai Allah ya fita mana da shi yau ma izin laisa fi a na, yau ma izin sharfan ba shi ya fi mu girgiman daraja ba a wannan rana kuma ba shi ne ya fi mu yawan ainihin dukiya ba sai ya fito ya ce mana ana rasulullahi ilaikum ni manzan Allah ne zuwa gare ku ku daina bautan kowa sai Allah ku daina bautan gumaka da sauransu ya ce yana umurtan mu da abin da ba mu sani ba yana hana mu da abin da muka kasance muna aikatawa na ainihin bautan gumaka an gane sai muka karyata shi muka yi raddi muka tunkuɗa maganarsa har ya zamanto wasu mutane suka amshe shi yana magana su mutanen makka da annabi ya zo yana kiran zuwa ga tauhidi a bauta ma Allah shi kadai kada a yi shirka sai suka karyata shi suka wulakanta shi suka tunkuɗa maganarsa har ya zamanto wasu mutane waɗanda ba mu ba sai suka ɗauke shi suka zaɓe shi su waye nan mutanen madina ko suka ce na hannu nusaddibuka wa nuqatilu man qatalak suka ce mu za mu gaskata ka kuma za mu yaƙi duk wanda ya yaƙe ka mutanen madina kenan eh innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun karim kaga Allah ya kyakkyawan yabo ga wallazina awaw wa nasabu wanda suka tattaro muhajirun suka tattaro manzo sallallahu alaihi wasallam kuma suka taimaki addini sune ansar sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan sune mu'minai na gaskiya kuma idan suka yi kurakurai sai Allah ya ce ya yabe musu lahum maghfiratun wa rizqu karim suna da gafara na musamman kuma suna da arziki mai girma shine aljanna an gane wannan ayi suka ce mu za mu taimake ka a wajen yaƙi fi sabilillah sai manzon Allah ya fito zuwa gare su su ma suka tarbe shi suka yi maraba da shi yace mu dinnan mu mutanen Makka muka yaƙe shi sai annabi ya samu rinjaye a kanmu kuma annabi ya yaƙi wanda suke kusa da shi na larabawa ya samu rinjaye a kansu ya ce da ka san abin da ke baya na misali na larabawa dukkan su gaba ɗaya wanda manzan Allah ya yake su sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu nasara akan su da ka san cewa lalle wannan manzo ya zo da addinin gaskiya kuma Allah na tare da shi an gane wannan ko saboda haka sai shi sarkin sai yayi dariya sannan sai sarkin ke cewa inna rasulakum qad sadaqa lalle manzon ku ya faɗi gaskiya wannan sako da yazo da shi na musulunci gaskiya ne inji sarkin Iskandariya wa qad ja'atna rusulun bi misli zalik hakika manzanni mu ma sun zo mana da misali irin wayannan sakonni wa kunna alai. ko mun kasance mu ma muna kan irin wannan addini addinin manzanni hatta zuhara fina muluk fa amilu fina bi bi hawaihim har ya zamanto sarakuna sun zo sun samu rinjaye akan mu da ce mu ma muna kan tauhidi irin naku kenan suna da su ma suna bin sauran annabawa irin addinin sauran annabawa to sai sarakuna suka zo suka kawo san rai a cikin addini sai suka yi aiki a cikin burasar ransu sai suka bar abin da annabawa suka yi umarni da shi fa in antum akhastum bi amri nabiyikum idan har kun yi riko da al'amarin annabinku lam yuqatilkum ahadun babu wanda zai yaƙe ku hatta galabtum illa galabtum sai gurin gayi shi in ji wannan sarkin in dai za ku yi riko da maganar annabinku to babu wanda zai yaƙe ku sai gurin gayi shi domin addini ne na gaskiya amma wa in fa'altu mislan zai fa'alna idan kun aikata misalin abin da muka aikata to irin abin da ya same mu zai same ku an gane za a samu galaba a kanku ya zama to ba za ku yi tasiri ba misali mai son wannan bayani ya duba cikin siyarwa alamin na dubala na imamun zahabi mujallabi na uku shafi na saba'in zuwa saba'in da ɗaya kaga wannan yana nuna mana magabatanmu suna ba da muhimmanci akan tauhidi kwarai da gaske sannan an karbo daga akwai asari da aka samu daga abdullahi bin mu'awiya al-jumahi shi ma an samu daga abira da yake cewa wato umar dan khattab ya fuskantar da sojoji zuwa rum a lokacin da ya fuskantar da sojoji zuwa rum sai su mutanen rum lokacin su su fafawa ne Kama a ce irin su amerika yanzu irin su ingila irin su russia to su ma mutanen rum suna da ƙarfi sosai sai suka kama ainihin wani sahabi abdullahi bin huzafa sai ya to bawa nasu a lokacin nan sai suka tafi da shi wajen sarkinsu sai suka ce inna haza min ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan mutumin abdullahi bin huzafa mun kamo shi a wajen yaki yana daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai sarkin ya yi farin ciki shi an kamo sahabin annabi sai sarkin yake cewa hallaka an ta tanassar shin ka samu ka zama kirista in za ka zama kirista za mu kyale ta za ka zama kirista wa uzi ka nisa mulki in ka zama kirista zan baka rabin mulki na kama a ce yanzu Amerika gaba ɗayan ta ce za a baka rabin Amerika. a ce yanzu obama ya ce zai baka rabin Amerika in ka zama to kirista Ko ka zama to kafiri ko misali wannan wannan shugaban Russia din nan wannan a yanzu shi a Putin ko Vladimir Putin din nan shi Putin ya ce shi idan ka zama to arme zindiki irin shi zai baka rabi dan mutanen Russia su zindikai ne ba su da addini ba su ma yadda akwai Allah ba misali an gane ta riga mutanen America sun yadda akwai Allah amma su ƴan ƴan Russia ba su yadda akwai Allah ba shi yasa tsananin gaban su ga addini ya fi tsananin gaban turawan amerika ga addini duk gaba ɗaya makiya allah ne amma kuma wani kiyayi ya fi wani an gane ku? saboda haka in za ka zama kirista in ji sarkin wannan rum zan baka rabin birki na to a wannan zamanin misali a ɗauka wannan zamanin ne misali wanda mutane ke son duniya ka ji labari cewa in ka zama kirista za a baka rabin amerika kuma ka san da gaske za a baka eh? yadda mutane ke fifita duniya akan lahira musamman irin zamaninmu ne yanzu hankalin mutane ya fi ƙarfi akan kuɗi hankalin mutane ya fi ƙarfi akan mulki fiye da yadda yake da ƙarfi akan addininsu kun gane wannan ko mutum na iya fahimtar haka a fili za ga in an taɓa addini zai ga mutane suna da ƙarancin damuwa idan an taɓa siyasansu ko ainihin mulkin su za ga sun tada hankali sosai to wannan shi ke nuna maka mutane sun fi son siyasarsu sun fi son duniyarsu fiye da yadda suke son addininsu an fahimce ni to daga wannan bawan Allah an tallata mai ya zama to kirista za a ba shi rabin birki. to bari mu ji amsar da bawan Allah ya bayar sai bawan Allah Abdullahi bin Huzafa yake cewa law a ataitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma jami'a ma tamlik wa jami'a mulkil arab ma raja'atu an dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam darfata ainin yace wallahi da zaka bani duk abin da ka mallaka kuma da kuma dukkan mulkin Larabawa gaba ɗaya ka bani yace wallahi bazan dawo in bar addini na ba wato gurgurun kiftawan ido dan kiftawan ido a ce in dan in yiri da kiftawan ido in dawo wallahi ba zai yi ba ba wai ya ridda na awa ɗaya ba ridda na second ba zai yi ba shin da a ce muna da irin fahimta irin na wayannan ce musa lafiya ne bi ma'anar kalima misali irin yadda wayannan suka ɗauki addini sun ɗauka babu abin da yake da tsada a rayuwarsu kamar mai kamar addini eh? to me kuke gani kuna ganin zai yiwu a taɓa addini ga ga su a kwance ba zai yiwu ba wayannan mutane za su iya bada da komai arha hatta ransu don addini ya ci gaba wanda tarihi ya nuna mana hakan ko mutanen da suke ba da rai saboda suna son musulunci a zama shi da kan gaba misali amma a wannan zamanin mafi yawan mutane wato abin duniya ya fiye musu addinin su shi yasa idan an taba addini zaka mutane ko oho baya baya da musu misali to aka yace da za a bada dukkan ainihin mulkin mulkin ka da kuma mulkin larabawa wallahi ba zan janye daga addinin Muhammad ba gurgurun kitabun ido shine sai sarkin ke cewa izan aquluk izan akuluk lalle kamar haka ne zan kashe ka idan ka ce ba za ka yi rinda ka zama kirista ba wallahi zan kashe ka sai shi abdullahi bin huzafa yake cewa an tawa zaka wato wannan ya rage naka yana faɗin wannan magana ba ga sarki gaba guda wannan ya rage naka ni dai na gaya ma musulunci ya fiye min komai an gane ko in kaga zaka kashe ni ya rage naka Ka na wajen ka duba ya miƙa rayuwarsa A kan musulunci ko a lokacin nan sai sarkin ya sa aka kamo shi da aka kamo shi sai aka gice shi an gane yayi da aka gice shi sai ya ce wa ainihin maharba ya ce ku harbe shi kusa da ainihin jikinsa wato kar a harbe shi a jiki a harbe shi kusa da jikinsa don ya firgita saboda sarkin na ina so ya dan firgita shi sai ya dan gito mai da addinin kirista amma kuma duk da haka wato duk yadda sarki ya firgita shi bai yadda ba a lokacin nan sai sarki yasa aka saukar da shi daga kan wannan wannan wannan ice din sai sarki yasa a kawo tukunya tukunyan nan sai sarki yasa aka zuba ruwa a ciki aka ka zuba ruwa sai aka tafasa wannan ruwa har ya zama to ruwan nan ya tafasa sosai sai yasa aka kamo ainihin fursunoni guda biyu daga cikin musulmai da aka kamo su sai ya yi umarni da ɗaya daga cikin ya sai a kawo ɗaya daga cikin Sai a kawo ɗaya sai ya wurga shi a cikin wannan wannan tukunya din aka wurga shi a gaban Abdullahi bin Huzafa wannan bawan Allah ya tauye ya ƙone gaba ɗaya sai shi sarkin ya ƙara ce mai yaya ya canza shawara yana ƙara gito mai da ya zo ya zama Kirista duk da haka wannan abin da aka aikata bai firgita Abdullahi bin Huzafa ba sai abdullahi bin muzafa ya ƙara maimaita da cewa yana nan kan ra'ayinsa sai abin da zai faru an gane ku to sai aka ce wa sarki wato bayan an gama sarki ya ce a tafi da shi a je a kashe shi to a lokacin an tafi da shi kawai sai abdullahi bin muzafa sai ya fashe da kuka da ya fashe da kuka sai aka zo aka yi sauri aka ba sarki labari cewa abdullahi bin muzafa ya firgita gashi yana ta kuka to sai sarki ya ɗauka cewa ai raki ne irin ya firgita din nan da kila in an dawo da shi shikenan zai koma ya rida a lokacin sai sarki ya ce ku dawo da shi da aka dawo da shi sai ce ma abuka me yasa ka kuka ne sai ce sai na ce masa wato hiya nafsi wahida tulka a saa fa Ya ce ni abin da yake damuna wallahi abu ne kawai hiya nafsi wahida wato numfashi na guda ɗaya kawai shikenan wai daga an jefa ni a wannan abu da zarar na mutu shike na ran ya tafi to ni kawai abin da yake sa da bakin ciki kenan da za a za a samu rai dari a kashe ni na kashe ni wato a sake dawo min da wani rai a sake gito min da addinin Kirista in ce ban yadda ba a ƙara kashe ni in ƙara yin wani shahada a ƙara gito min wani in ce ban yadda ba a ƙara kashe ni da na ji daɗi ba babban matsala na wai shi shikenan wai in an kashe ni shi shikenan ladan ya tafi kenan shi wai abin da na dame shi kenan a gane ko ya ce ran shi ce guda ɗaya kawai da zarar an jefa ta shi ke ta tafi kawai kenan a gane wani ko sai na ce fa kuntu shi an kuna bi adadi sha'ari an tulqa fillah wato na kasance ina sha'awa a ce raina ya zama iya yawan gashi na iya yawan gashi na a jefa ni saboda Allah a jefa ni cikin wannan ruwa in mutu in sake dawowa duniya a sake jefa ni in mutu misali a lokacin nan sai ciwon nan wato shugaban rum din sai ce hallaka an tukabila ra'asi tunda dai na tallata ma addinin Kirista ka kiyarta to yanzu ka samu ka sumbanci kaina zaka dan sumbanci kaina wa ukhalli an in kyale ka abinda kawai zaka yi na kawai ka zo ka sumbanci kan sarki ka tafi abinka na ba ta gane a lokacin nan sai ke cewa sai Abdullahi bin Muzafa yake cewa wa an jami'il usara shin za ka kyale ni da sauran prisonin yaƙi duk musulmi gaba ɗaya an gane sai sarki ya ce kwarai da gaske in ka sumbanci kaina to zan kyale ka da dukkan prisonin ku musulmi a lokacin nan sai shi abdullahi bin huzafa sai ya zo sai ya sumbanci kan sarki ya sumbanci kan sai aka fito da duk sauran musulmin gaba ɗaya sarki na ba ta gane to da suka dawo gari sai da suka dawo sai shi abdullahi bin huzafa ya baiwa ainihin umar radiyallahu anhu labarin duk abin da ya faru kuma ya gaya mai abin da ya faru dangane da sumbanta din nan sai umar yake cewa umar yake abin da kai ka kyauta kai daidai saboda sumbanta kawai yayi ba amma ta hanyar sumbanta ya ce ci al'umma musulmi da yawa ya yi amfani da usulul zikiya na wajen ko idza tazahamatul mafasid quddima akhafuha idan barna ya yi cinkoso ya haɗu ya zama dole sai an yi guda ɗaya sai ka duk wanda ya fi sauƙi. sumbantar kan sarki ka girma shi sannan kuma wato in ka ci sumbantar za ka bar al'ummar musulmi a kashe su a wulakanta su don bayi na na kafiri wanda ya fi sauƙi kaga wanda ya fi sauƙi shine sumbanta din to anan sai Umar radiyallahu anhu sai ya sai ya ji daɗin abin da ainihin wato Abu Zafa ya aikata ya nuna lalle Abu Zafa yana da ilimin addini sai Umar ya masa addu'a har yake cewa haƙƙun ala kulli muslimin an yuqabbila na asa ibn huzafa ce ya zama haƙƙi na kowane musulmi ya zo ya sumbanci kan ibn huzafa saboda abin da ya aikata an gane ce wa ana abda'u ni zan fara sumbantan kanshi fa na asa umar radiyallahu anhu sai umar radiyallahu anhu sai ya sumbanci kansa mu duba cikin siyar alamun nubala na imamu zahabi shi ma mujallabi na biyu shafi na da da arba'in ɗaya. to an nuna mun cewa lokaci ya yi. to amma a gurguje zan zan faɗi wasu cikin wasu ƴan mintuna insha Allah sai in dakata na biyu daga cikin abin da ya bambanta bayan tauhidi abin da ya bambanta ƴan salafiya da sauran ƙungiyoyi ƴan harakiyun irin su sururiya da sauransu da su ikhwanul muslimin akwai inkarin shirka su ƴan salafiya suna inkarin shirka sosai duk inda shirka yake tsafi ne ko abin da ya shafi bautan kaburbura ne ko sujada ga wani Allah ne ko yanka ga wani Allah ne ko alwashi ne duka suna inkari shi wato karamin shirka da babban shirka suna inkari shi an gane amma in hizbiya ba su din nan suna cewa ayi uzuri inda muka yi daidai a tafi tare inda kuma aka samu sabani ayi uzuri su din nan suna da kai ga abin da ya shafi shirka wa iyaz sannan na uku akwai mazdaru talaki inda salafiyin akwai mazdaru talaki inda salafiyin akwai mazdaru talaki inda harakiyin su ɗan salafiya wato ina ne suke ciro hujjarsu su ɗan salafiya suna ciro hujjarsu ne daga cikin daga wa'ayi ko qul in zalamtu fa inna ma azillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya ka ce musu idan na bace na bace ne a kan san raina amma idan na samu shiriya na samu shiriya ne saboda abinda ubangiji na yi min wa'ayi. wahayi guda nawa ne wahayi guda biyu akwai qur'ani akwai bayanin alqur'ani eh fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana saka su yan salafiya wato mazharu talaki alkitab wa sunna ala fahmi salaf salih wato alqur'ani da hadisi akan fahimtar magabata na kwarai wato ya zama dole mu ce fahimtar magabata na kwarai ba za mu ce qur'ani da sunna ba kadai idan mun ce qur'ani da sunna yan asha'ira su ba suna faɗin haka shi'a su ma suna faɗin haka yan ahmadiyya su ma suna faɗin haka su faye su ma suna faɗin haka su ma suna cewa su ahalin suna ne sai mu ce mazal talaki inda na alkitabu wa suna ala fahmi salafis salih an gani alkur'ani da hadisi akan fahimtar magabata na kwarai an gani za mu fassara qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai fahimtar tabi'ai fahimtar tabi'in tabi'in me yasa muka ce za mu yi haka saboda wa'annan mutane su suka zauna da manzan Allah suka yi karatu a wajensa ko manzan Allah ya gamsu da su Allah ya gamsu da su laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati ko Allah ya musu baiwa lokacin da ya aiko manzo daga cikin su me manzan ke yi yatlu 'alayhim ayati yana karanta musu ayoyinsa kaga tilawa kenan ko manzo yana tilawa gare su sanawayu zakihim yana tsarkake su daga shirka da bid'a da saban Allah da miyagun biyu. sannan wayu allimuhumul kitaba wal hikima sannan yana koya musu ne littafi da hikiman da ke cikin littafin mai hikiman da ke cikin littafi shine hadisi yana koya musu wato qur'ani da kuma fasarar qur'anin wa in kanu min qabl la fi dalal mubin kaga tunda dai wayannan bayan Allah annabi ya koya musu littafi da kuma hikiman da ke cikin littafin shin laifi ne idan mun je wajen su mun koya idan mun ce ba za mu koyi addini ba sai a wajen ɗaliban manzan Allah wanda sun zauna gaba da gaba da annabi sun yi karatu kuma Allah ta'ala ya ce su ɗin nan annabi ya tsarkake su eh? ya tulu alaihim ayati wa yuzakihim baka ce yana karanta musu ayoyinsa kuma yana tsarkake su kaga tsarkakewan ba faɗi iyakan tsarkakewan ba kawai an kawo shi mubham kawai yana tsarkakewa ya zo mutlaki tsarkakewa daga me an kawo shi an yi shiru akan saboda tsarkake wannan da yawa tunda duk mutumin da ya fito a makarantar manzon Allah ya kamata ya fi kowa tsarki to tunda ya kamata ya fi kowa tsarki to ya kamata ilimin shi ya zama to ilimin shi tatacce ne fiye da naka an gane wani ko to ilimin sahabbai tatacce ilimi ne madaran ilimi ne wanda babu da ibi babu sahiya babu a cewa da ibi sahihi ko sauran mutane in sun yi karatu sai an tashi amma sahabbai ba kai tsaye suna ci daga bakin annabi ina ina maganar da ibi a ci babu to mutumin da karatun shi gaba ɗaya sahihi ne sai kaje kai karatu a wajensa da wani wanda ya karatu a wajen mutumin da ba ba san matsayinsa ba eh? mutumin da ya sha ruwa kataccen ruwa da mutumin da ya sha ruwan kwata ɗaya suke ba ɗaya suke ba to sahabbai sun sha kataccen ruwa yan biri kuma sun sha sun sha gurbataccen ruwa da ka sha sai ka ce wannan ya yi ihu cikin shi ya murde daga nan kuma shi kenan sai mutuwa Allah ya sauke saboda haka a takaice tun da lokaci ya yi wannan shi ne yana da cin abin da ya bambanta mana su su yan sururiya yan ikwan da sauransu su wato daga cikin mazal talaki sa ko ra'ayin malaminsu, ra'ayin imaminsu, ko ra'ayin malaminsu yana zaman tuwa mazal talaki za a ga wani lokaci ga magana Allah ga magana manzo sai su wurgar da shi su dauki ra'ayin wa ra'ayin malaminsu suna da ta'assubanci misali kamar ka ɗauki yan sururiya suna da tsananin ta'assubanci da sayyid kutub ko ka nuna musu ga kuskuren shi ya yi kaza ya yi kaza za su sun ci ko za ka suna kare wannan abin za su iya sukan kowane irin malami amma ba su sukan sayar kudu suna tsananin ta'asubanci da hasan albanna inda mutane an gane ko to kaga irin wannan ya zamanto kana bin wani malami ka rufe ido kai ta bin shi ba bincike shi ma wannan bata ne misali saboda haka yana daga cikin abin da ya bambanta mu da wa'annan mutane sannan kuma daga cikin abin da ya bambanta mu akwai abin da ya shafi wato annabi ya hana yin tawaye da shugabanni su kuma nan, yan sururiya yan ikhwan yan kudubiya da sauransu suna kira ne zuwa ga yin tawaye ga shugabanni hadisai sun inganta annabi ya ce ba a tawaye ga shugaba illa an taro kufran bawahan inda kuma na layi fiye burhan ko kaga ba a yin tawaye ga shugaba sai kafirci ya fito karara wanda ko muna da hujja a gaban Allah misali kamar su nan. shugabanni idan suka yi sabon Allah shugabanni ne suka dan zalunci Suka yi tawaye su dauki makami su yi zanga-zanga a gare su misali to duk wannan gaba ɗaya ya saba wa manhaji na salaf yawa in kana so ka gane dan salafiya kawai da zarar an yi magana kan tawaye ga shugabanni to za ka ga cewa shi farkon wanda zai inkari masu kira zuwa ga tawaye ga shugabanni akwai yan kudubiya akwai yan ikhwanul muslimin akwai yan sururiya akwai yan jama'atul ah, hijra wa tafsir akwai yan jama'atul kaza akwai kungiyoyi daban-daban wanda suke da irin wannan fikira ɗin na qurud alal hukam an gane ko sannan yan salafiya suna hana ainihin kafirta ainihin shugabanni da kafirta malamai da kafirta gama garin mutane ba tare da bin ka'ida ba domin wannan kafirtawa yana da hadari yan salafiya ba sa yin shi sai an samu nassi na alqur'ani da kuma sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam al-kufru haqqul lahi summa rasulihi bin nafsi yazbutu بقول فلاني من fulani رب العالمين rabbul alamin wa abduhu kad kafarahu fa zaka zurku fulani to kafirci haƙin Allah ne عليه وسلم ينا alaihi wasallam yana نفسي بعد رأي nafsi ba da ra'ayin wani mutum ba duk wanda Allah ya da kuma bawan Allah shine manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kafiri to akwai abubuwa da yawa da suka bambanta ainihin yan salafiya da ainihin sauran kungiyoyi amma wannan shine kaɗan daga ciki saboda lokaci za mu tsaya a nan wajen tuntun aka ce mazura minti goma na san ma yanzu minti goma ya wuce saboda haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam kafin addu'a akwai tambaya guda daya wanda za mu karanta ne da yanayi da kuma lokaci wanda wani bawan Allah ya rubuta yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bala yana maka fatan alkhairi tambaya ta shine wasu mutane suna cewa wai sanadiyya ta da da ta yanzu ba ɗaya ba ne malam ne gaskiyar magana to ban gane cewa salafiya ta da da ta yanzu ba salafiya ta da a Najeriya da salafiya ta yanzu a Najeriya ko kuma salafiya ta da zamanin sahabbai da kuma na yanzu in hmm? kaga ya kamata mai tambaya ya dan yi taubihi in yana nufin salafiyar Najeriya a da da kuma salafiyar da ake yi a yanzu ba ɗaya bane to amsan shi daban in yana nufin kuma salafiyar zamanin sahabbai da wannan salafiyar da muke magana daban-daban ne to sai mu ce muna ja da shi a gane duk abin da muke faɗa ko muke aikatawa wato daidai yake da abin da ainihin sahabbai da karantar da tabi'ai da tabi'in tabi'i an gane wannan ku ka san ko su ne abun koyi ba wai ai koyi da Najeriya ba ka san akwai matsalar nan Najeriya yan dariƙa ne suke cewa ai ai mun riga izala zuwa izala mun san san da aka yanke mata cibiya wasu suna ganin kamar ai su abin da suke magana a nan wajen wato kamar tun da dariƙa ta riga zuwa Najeriya to ta fi gaskiya to ai bautan gunki ya riga dariƙa zuwa kada sai bautan gunki ya zama shine game da dariƙa kenan ko ban tona yi in dai za a duba wanda ya riga zuwa ne to kaga kenan za mu ce gaskiya ya danganta ƙasa zuwa ƙasa in ka je saudiya akwai abin da ya riga zuwa in ka je iraki akwai abin da ya riga zuwa ga akidar shi'a shi ya dade a iraki to idan sunna ta zo sai mu ce shi'a ke da gaskiya idan muka je garin libya kala ƙato ne ko to sai kala ƙato ne mai gaskiya idan sunna suka zo sai mu ce an riga ku yan ƙalar ƙasar su ne masu gaskiya ko sai ku yi haƙuri ku baya ku fahimci na yi. to gaskiya ya zama to kenan duk garin da in kana so ka zama mai gaskiya kai sauri ka riga shiga da ka yi sauri ka riga shiga ƙasa to sai a cikin alhamdulillah ka ma kawai wannan wannan ne gaskiya shi haka abin yake haka ba haka abin yake ba ana zuwa ma'auni ne ma'aunin nan na ka'ida su wane ne suke bin qur'ani suke bin hadisi kan fahimta magabata to waɗanda suke yin wannan ko da an riga su zuwa an gane kuma dama su din nan sahabbai kuma sun riga ku ai idan kai ka riga zuwa sahabbai sun riga ka wai su suna bin sahabbai ne su kuma suna bin tabi'ai ne tabi tabi nan ko su ne fiyayyin karni idan ka ce kuma ai nan kaza kaza sai mu ce to ai ga sun riga ka kuma su Allah ya yi mu shaida kai ba ma mai magana ka misali an fahimta yi saka ba a auna salafiya da najeriya ce da a najeriya ga irin yadda 'yan salafiya suke to amma yanzu ga kuma wani irin bayani ya zo saban kaza a yanzu ilimi ne ya karu da bayani wanda da can ba a sani ba ake ƙara sani yanzu muna ƙara yin karatu muna ƙara fahimtar me salafiya dan shi salafiya addini ne na karatu shi ba abu bane kawai wanda mutum zai riga alfahari da shi in baka yin karatu to ana yi da kai wata rana za a daina yi da kai ba kamar addinin a bane ko addinin sufanci iyayen da mutum ya dade yayi hidima ko yayi tsalle yayi rawa yadda kike da kike kenan kawai ya ya zama to imami to ba haka ake ba kawai ka dage ka yi karatu in ka yi karatu ka yi zurfi to za ka kullum kana ta ƙara samun ci gaba da kuma fahimtar abin da da baka fahimta ba Allahu a'lam malam menene illar karanta littafan sayyid littafan sayyid kudu suna da illoli masu yawa ah, kaɗan daga cikin illolin akwai abin da ya shafi wato a cikin littafin akwai zagin sahabbai a ciki ko wani littafin shi al'adala al'ishtimaiya da kuma littafin sa tafsirin sa din nan fi zilal qur'an to akwai abubuwa da dama da ya shafi zagin abu dan ya kafirta Usman bin Affan kuma ya sanya ya sanya ya ce Usman bin Affan bai daga cikin kulafa'ur rashidun shi a wajen sayyid kutub a mazhaban shi kulafa'ur rashidun guda uku ne shi Usman kamar ya dan shiga tsakiyar zuli kawai kama a ce Abubakar Umar kai eh, sai aliyu to amma sai aka dan samu wannan matsala a tsakiya daga baya sai aka samu sai aka samu ci gaba na kula fa'ura shidun ne baka zai daukan usman daga cikin kula fa'ura shidun kuma yana kafirta duk wanda suke da alaka da bani umayya bani umayya gaba ɗaya sahabban da suke cikin kafirai ne a wajen tsayin kudu an gane wannan ko kaga wannan kenan ya kafirta sahabbai da dama shi sa shekar rabi bin hadi al-madkhali ya yi wani littafi matsa'ilu sayyid kudu ala ashabi rasulillah littafi ne kayyum ya ka kawo irin soke-soke da yi masu haɓar annabi sannan na biyu akwai abin da ya shafi wajen tauhidi ya yi imani da aƙidan wahadatul wujud domin a cikin fizilal Alƙur'an, wajen fassarar qul huwallahu ahad da wajen fassarar huwar awwal wal akhir wal zahir wal batin annan wajen ya shiga da aƙidan sufaye na cewa komai Allah ne wanda Sheikh Uthaymeen da aka tambaye shi kan wannan zai ke cewa laular wara la kafartu da ba dan tsantseni ba da na kafarta shi gaskiya tsantseni shine ana kallon shi mutum ne wanda yana da kishin addini amma bai yi karatu ba wato ya aikata wannan abin ne kan jahilci sai sa malaman salafiya suke cewa a yi mashi uzuri shi ba malami bane adibi ne saka za a nuna abin da ya faɗa kafirci ne amma shi ba kafiri bane saboda yana da uzuri na jahilci rashin sanin abin da ya faɗa an gane wannan ayi kaga magana abin da ya shafi wa rasul wujud sannan yana da aƙida na tafsir tafsirul mujtama duk duniya gaba ɗaya an yi ridda saboda ba a hukunci da shari'a ya faɗi wannan a cikin adalatul ijtima'iyya ya faɗa a cikin wannan wannan wannan wani nashi na wanda al-ma'alam fi dariq kullu tafin shi al-ma'alam wanda shi tafin kawai tafsir ne duk duniya ya kabarta tun daga ainihin shugabanni da limamai da mabiya duk duniya gaba ɗaya an kafirta ana buƙatar a dawo a sake kalmar shahada saboda menene saboda duniya yanzu ba a hukunci da musulunci to wannan ana kiran wannan tafsirul mujtama to yana da aqida na tafsirul mujtama wanda irin wannan aqida aqida ce ta kawarij sannan yana kafirta mutane da zunubi shi ma akan wannan to a take shi yana da aqaid kai shekar Rabi da yake da yake masa rabi yace wannan bawan Allah aqidu daban-daban sun tare gare shi yace musibu kala-kala yace yana da aqida na mu'tazila yana da aqida na sufai yana da aqida na shi'a zagin sahabbai kenan yana da aqida na sufai yan wada wujud yana da aqida na jahiliya wajen inkarin daidaita daidaituwan Allah kan al'arshi da kuma inkarin sifofin Allah wato ibn dan um, shek da zai cewa wato wannan mutumin musibu kala kala sun tattara gare shi shi kadai gaba daya a ce mutum daya shi a shi'a ba mutazile ba mutazile sufi sufi kawari kawari komai da ka sani malam sai da ya dan dibo wani abu ya sa kan shi kun gane amma kuma duk da haka manyan malamai su nasu rubin albani malaman salafiya na duniya ibn usaimin ibn baz sun ba sa kafirta shi na ba yana daga cikin adalci na salafiya sukan ba mutum uzuri na karshe sai in ya zama to babu wani uzuri sanar su kafirta mutum na ba gani sun ɗauke shi a matsayin musulmi amma mai kuskure kuma wanda ya ɗauki alkalami ya yi rubutun abin da ya fi ƙarfin shi shi kenan kawai Allah shi ke mu hmm. ana Allah ya taka da kai ba muna fata Allah bai da kai lafiya da suka zo sauraron wannan karatu Allah ya da kowa gidan su lafiya Ya an fita wannan muhadara ta karantar da mu abubuwa wanda za su daidaita al'amuran mu ko san mu akan tafiya akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ne da aka zo da su suna nan wanda ɗaya amna mai kirani da karatun hadisi da ake da shi shine zama lafiya da duka musulmai akwai kuma dawa da'awa salafiya da jabarakin mu a shek bashir ruwa salafi shek yahya muhammad salafi wanda yake bukata littafin yana na wasu ne allah ya sa mu da ake Thank you. wannan zai zama wannan mutum ko kuma matsayin Allah. duk mutumin da ya kira kanshi da matsayi ba kanshi, duk wanda ya ba kanshi matsayin annabi da matsayin Allah kaga wannan wannan kai sai yi rinda. Duk mutumin da ya zo ya ce shi Allah ne. Kaga wannan bai buƙatar wani duk jahilcin mutum ya ce shi Allah ne wannan ya rinda ne. Ina ba ta gane. Wato abin da ake magana shi wannan bawan Allah ya yi rubutu akan wani abu wanda shi ba fannin shi bane shi ne abin da ya faɗa kafirci ne amma kasancewa ya yi cikin jahilci ne shi ne ake maganin malamai suka zai uzuri a kai amma asali duk mutumin da ya fito ni Allah ne ko ce ni manzan Allah ne wannan kafiri eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك